وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da musu kasantuwar ka bawa ya zaɓi ka musulmi ya ɗora ka akan turba ya ba ka dama na hidima wa addininsa kamar yadda ɗan uwana farfesa mansur isa waya ya gabatar da nasiha wa matasa tabbas wannan abu ne da yake wajibi akan kowane matashi ya yi tuntuntuni a kan haka ma'ana ya yi nazari ya duba ya ga waɗannan bayanai ya ma kansa faɗar ta nasu. dukkan wannan dama na ƙuruciya da samartaka da kake da ita za ta zo ta wuce sau da yawa ba kowane bawa ke gane ni'imar da Allah ya mishi ba sai ya zo ya rasa ni'imar amma dai kasantuwar ka matashi a tsakanin waɗannan shekaru na ƙarfinka ka yi ƙoƙari ka amfani wannan damar kafin ta wuce don za ta wuce za ta wuce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya karya gumakan mutanensa aka zo ana tarbibin neman waye sassara waɗannan gumaka ƙalu sami ina fatan ya kurhun yi ƙalu da ibrahim sai aka ce mun ji wani matashi yana sukan gumakan ana ce mishi ibrahim watakil shi ne ya tsara su a cikin wannan ayan matashi Allah ya ambace shi amma a can suratu Ibrahim sai ga annabi Ibrahim da a baya ake cewa mun ji wani matashi da kansa yana cewa alhamdulillahi lazi wa habali alal kibari Ismaila wa Isa ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya bani haihuwa a kan tsufana ya bani Ismail ya bani Isaac amma a can baya a karatun da aka zo nuna shi misalin san da samartaka aka yi duk yadda kace ganin dama da kace da ita a rayuwa ka yi sauri ka amfani wannan damar, shekaru na ƙuruciya shekaru na samartaka shekaru na kasantuwarka matashi wannan lokacin yana daga cikin lokacin da Allah ke hisabi a kansa na daban da duk abin da ya shafi sauran rayuwarka. Idan aka tsaye da bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama binciken da za a mishi a lokacin rayuwarsa na samartakarsa daban ne da kuma binciken da za a mishi a kan sauran rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la da da adam yau al-qiyamati min indi rabbih kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah baranan alkiyama idan aka tsaida shi a wajen hisabi hatta yus'ala al khamsin annabi yace har sai an mishi waɗansu tambayoyi biyar daga cikin tambayoyin da za a mishi annabi yace akwai waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma afnahu Allah yace za a tambaye shi rayuwarsa a me ya karar da ita shekara hamsin kai talatin kai ɗari kai saba'in kai dukkan adadin shekarun da Allah ya baka zai tambaye ka ce ka mishi bayani a me ka karar da waɗannan shekaru sai kuma ya ce wa an shababihi fi ma a balahu sannan Allah zai tambaye shi a kan samartakarsa a me ya tafiyar da shekarun samartakarsa kaga tunda an tambaye shi rayuwarsa gaba ɗaya ai kaga har samartaka ta shiga to amma sai aka sake ware wannan lokaci na samartaka aka sake tambaya a kanta na musamman saboda ita damar da mutum ke da shi a wannan lokacin daban ne da sauran lokaci na rayuwarsa baki ɗaya. ka sani Allah zai tambaye ka akan waɗannan shekaru da yau kake rayuwa a cikinsu a wani hadisi na abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irtanim hamsan ƙwabla kamsin annabi ya ce ka ribata ka ci moriyan waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka na farko sai ya ce shababaka ƙwabla haramik samartakanka kafin tsufanka ɗan uwana ka zauna ka yi nazari duk abin da ka ji Allah ya faɗa duk abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahi abun za ka gan shi kamar rana likulli na ba'in mustaƙar duk wani labari ko bayani da Allah ya yi Allah ya ce za ku gan shi a ƙasa a tabbace saboda haka shekarunka na samartakanka wannan lokaci na ƙuruciyarka karka bari ya tafi a banza saboda dama ce da Allah ya baka wadda za ka amfani kanka ka amfani zurriyarka ka amfani al'ummarka ka amfani addininka idan ka bar wannan daman ta subce to daman maki da yawa a rayuwar duniya ma sun subce maka yana daga cikin abin da yake dole matashi ya yi ƙoƙari ya amfani samartakarsa da shi shine neman ilimi neman ilimin addini neman ilimin zamani neman ilimin sana'a ya zam wannan rayuwar kana da ilimi wajen gudanar da ita a duniyancenka da kuma a addinancenka ka zalunci kanka baka ma samartaka adalci ba idan ka karar da shekarun samartakanka a jahilci baka mori rayuwa ba baka ɗana ba kana matashi kuma matashi jahili ka zalunci shekarun samartaka ka yi wasa da damammaki da za ka amfana duniya da lahira kuma ka yi wasa da damammaki da al'ummarka za ta amfana duniya da lahira saboda haka na daga cikin ribar samartaka yana daga cikin amfanar ni'imar samartaka shine neman ilimi Kar karka yadda ka ya kare a cikin jahilci jahilci na addini jahilci na zamaninka yana daga cikin ribatar ni'ima na samartaka matsayinka na matashi shine karka yadda lokacin samartakarka wannan shekaru dama masu albarka da Allah ya baka ka bari kuma su ƙare a cikin sabon Allah. Kasan wani idan bai lalace ba, a samartakansa bai san ɗari ba a samartakansa bai yi gagara ba har sai a ce ai kai baka mori samartakanka ba a'a samartaka karka bar waɗannan shekaru su tafi a lalace ba tare da ka amfane su duniya da lahira ba kamar yadda malam ya faɗa karka kare su a harkan shiririta karka kare su a harkan bin mata karka kare su a harkar shaye-shaye karka kare su a harkar da ba ci gaba ma rayuwarka rayuwarka addininka al'ummarka karka bar rayuwarka ta samartaka ta kare a hakan waɗannan shekaru da yau kake ganin su tattare da kai gobe ko jibi za ka ga ɗanka a wannan matakin a lokacin za ka gane ka yi wasa da wannan damar idan ana tura ka makaranta ba ka so ran da ka sa ɗanka a makaranta bai je ba a lokacin za ka gane abin da kama babanka a lokacin ne za ka gane ashe haka mahaifinka yake ji in ya tura ka makaranta baka je ba sai ka tura ɗanka makaranta ya wuce yawo za ka ji abin da suke ji to ka yi ƙoƙari ka tare waɗannan ƙofofin kafin kaima waɗancan shekarun su cin maka yana daga cikin amfani da ni'imar samartaka da za ka yi ƙarfinka da lafiyarka karka bari ya tafi a wajen zalunci ko kuma ka taimaki zalunci duka mafarauta maɓarnata farautan matasa suke yi me yasa saboda su ne suke da ƙuruciyar da za su yi amfani da ita idan mawaki ne matasa yake so mawaki ya zo neman wadda zai yi aiki da su ya nemi masu furfura ne bayi bukatansu matasa yake so in mata ne ‘yan mata yake so idan ‘yan siyasa ne matasa suke so duk wadda ya buɗe fiƙarsa zai yi farauta za ka ga matasa yake so ya farauta me yasa saboda kwakwalensu lafiyayyu ne saboda jinin jikinsu lafiyayye ne duk abin da ake bukata to ka zama wayayye ka sani wannan ni'imar da Allah ya maka matashi ba ta sayarwa ba ce ta amfaninka ne da bayanka da al'ummarka da kuma addininka karka bar wani ya baka jaka goma ya yi amfani da ƙuruciyarka karka bar wani ya baka jaka goma ya yi amfani da lafiyarka abu ne mafi tsada da Allah ya baka ka sarrafa shi yadda za ka amfane shi domin gobenka. Wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga Misira, wa dakhala al-madinata ala haini gaflatin min aliya fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi ya shiga cikin Misira. sai ya samu waɗansu mutane guda biyu suna faɗa ɗaya ɗan uwansa ne daga cikin banu isra'il ɗaya kuma bakitse ne yana layin su fir'auna fasta gasa hulladi min shi'atihi alallabi min aduwihi ɗan uwansa sai ya nemi ɗaukinsa ya kawo mai agaji a kan abokin gabansa annabi musa na zuwa yana ƙoƙari ya raba shi wannan baƙibɗe eh, sai ya bangaji annabi Musa fa wa kazahu Musa annabi Musa sai ya dunkule hannu ya naushe shi fa faƙaba alaihi sai ya yarda shi gawa yana ganin ya faɗi kala sai ce hada min amalin shetan ya wannan abun da nayi cikin fushi aiki ne na shaitan innahu aduwun mudillun mubin ya kuma shaitan maƙi ne mai ɓatarwa a fili kala rabbi sai ya ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina faghfirli Allah ka gafarta mini innahu huwal gafurur rahim faghfara la Allah ya gafarta mishi innahu huwal gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai hakan ya faru ne kafin ya zama annabi manzo amma duk da ya tuba ya ambaci abinda yayi aiki ne ingizawa ne irin na shaidan kala rabbi sai ya ce ya ubangiji bima al'amta alayya saboda ni'imar da kamun ta lafiya da ƙarfi da dama falan akuna zahirar lil mujrimin yace amma dai bazan taba taimakon mujrimai ba wani mara gaskiya yace na kawo ɗauki ne akan za a zalunce shi ya ce to amma dai ba zan taɓa amfani da ni'imar da kamun in taimaki masu laifi ba to kai ma matashi karka yadda samartakanka shekarunka ƙuruciyarka ka yi amfani da shi wajen taimakawa azzalumai su yi amfani da ku a siyasa a guji wasu a ɓata zaɓen waɗansu a kwace zaben wasu a zai a yi barna duka kuma da ƙuruciyarku da lafiyarku gobe ko jibi in wannan ni'imar ta gushe to kuma da su ajiye ku yana daga cikin godiya ga Allah bisa ni'ima na samartaka da Allah subhanahu ta'ala ya baku shine taimakon gaskiya da kuma taimakon addini ka sa ƙarfinka ka sa lafiyarka ka sa basirarka wajen ganin aikin alkhairi ya ci gaba akwai abin da in ba ku ba matasa ba zai yiwu ba maimakon a yi amfani da kai wajen ɓarna da mummunan aiki to ka ba da kanka wajen aikin alkhairi da taimakeceniya a cikin al'ummarka da kuma hidimar addininka ka ba da gudumawanka Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka wannan samartaka da kai a me ka kare shi sai ka ce a hidimar addini da taimakon jama'a ka kare kaga aika ci jarrabawarka idan kuma waɗannan shekaru wannan lokaci ka ƙarar da shi ne akan abinda ba zai amfane ka ba ba zai amfani al'ummarka ba ba zai amfani addininka ba to kaga ka cutar da kanka a ranar haɗuwarka da Allah don Allah ba zai barka ba kamar yadda malam ya ambata duk wani annabi da aka ɗaga manzo da aka ɗaga za ka samu matasa su ne mataimakansa karka ƙare waɗannan shekaru a shayi-shayi ka zalunci kanka ba ka yi daidai wa kanka ba ba yi daidai wa iyayenka ba ba yi daidai ma 'ya'yan da za ka haifa nan gaba ba ba yi daidai ma al'ummarka ba kuma ba yi daidai ma addininka ba domin dukkansu suna bukatan wannan lokaci naka suna ya zama amfani gare su. ‘Yan uwana abubuwan da kuke ji ku tsaya ku yi nazari a kansu abubuwan da ake gaya muku ku tsaya ku yi nazari a kansu ku yi wa kanku nasiya ku yi wa kanku fada ku bi hanyar da ta dace ku rabu da hanyar da ba ta dace ba ba a taɓa wani mutum a rayuwa da ya sa harkar neman mata a gaba gare shi kuma ya yi nasara ba ba a taɓa yi ba yaushe za ka gama shekaran jiya ka yi alfasha amma yau akwai sha'awar a ranka yau ɗin idan ka yi an gama kenan to yaushe zai ƙare shekara nawa ka yi a cikin wannan idan ganin tsiraiti ne ka gani ka sake gani ka sake gani to yaushe za ka gama yaushe za ka gama alam ya'ni lil na amanu an taksha a zikirin dhikrillah Allah yace yanzu masu imani lokaci bai yi ba zukatanku ya rusuna ma'ambatan Allah wannan ɓarnan bai kamata ka daina ba yaushe za ka daina ɗin? yaushe ne lokacin dainawa dole sai ka fi ƙarfin zuciyarka ka nemi taimakon Allah duk abin da kake nema ta hanyar haram waye ishe shi idan ɗan sane ne duk shekarun da ya yi yana yanke aljihun mutane kudin ya ishe shi to yaushe za ka ƙoshi yaushe za ka gama me yasa ba za ka bari ba idan shaye-shaye ne lokacin da ka ɗauka kana shaye-shayen me ƙulla maka wata riba ka ci kuma yaushe kake ganin za ka daina a tunaninka akwai randa da za ka tashi a bacci kawai ka ji abin ya fita maka a rai ne? dole dai daurewa da ka yi ka fi ƙarfin zuciyarka ka yaƙi shaidan kafin ka yi nasara ka samu taimakon Allah saboda ka matasa ku yi amfani da damar maki da Allah ya ba ku tabbas nan gaba kaɗan za ka tuna ashe wancan lokacin lokaci ne da ka samu damammaki wadda yanzu damammakin ba za su dawo ba ƙarƙashin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shababaka qabla haramik samartakanka kafin tsofanka. Tsofa zai zo duk dattijon da ka gani kun yi kiriya kana ce mishi sannu ba ba. shi ma da kamar ka yake shi ma da kamar ka yake amma yanzu simintin da za ka ɗauka ba zai ɗauka ba a baya shi ma yana ɗauka gudun da za ka yi yanzu ba zai iya ba to a baya shi ma yana iyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinaka qabla wadatar ka kafin rashinka wannan ya shafi waɗanda Allah ya ba su abin hannu ka yi amfani da damar ka kamar yadda malam ya ambata game da abin da ya shafi dukiya ka ribace ta idan ka ɗauka dukiya iya amfaninta shine kai ka ci kasha ka yi ta sayan ƙaddara kana ajiyewa za ka zo ka gane ashe ba haka ba yana daga cikin riba na dukiya da Allah ke ba wa bawa shine ya gina lahirarsa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan su sahabbai ne amma masu dukiyar cikin su sai suka kere waɗanda ba su da dukiya da kansu suka ci zahaba ahlud duhuri bil ujur a wata riwaya zahaba ahlud dufuri bid darajati alula wan na'imil muqim suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu dukiya sun tafi da dukkan darajoji maɗaukaki duk wani gurbi na daraja sun hau kai sun zauna wannan imil muqim da kuma ni'imomi madawwama annabi ya tambaye su me ya faru suka ce da su muke sallah muke azumi muke kaza muke kaza amma suna da dukiyar da suke ayyuka waɗanda mu ba mu da shi ƙarshe annabi ya ce musu ku yi haƙuri zalika yi yu'tihi man sha. abinda Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka gina lahirarka yadda kake bukatan wajen zama a duniya haka zaka bukaci wajen zama a lahira yadda kake bukatan ruwan sha a duniya haka zaka bukaci ruwan sha a lahira wadda kake bukatar sutura a duniya haka za ka bukaci sutura a lahira kuma duka a duniyan ake neman na duniyan da lahira ka gabatar da abun da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka kar ka bar dukiyar da a bayanka ba za ta amfane ka ba Fara ka tsabla shughlik lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka su maka yawa ka tashi ka nemi ilimin addini ka tashi ka amfanar da lokacinka da yawan mutane wani da kansa zai ce bari je mu dan bata lokaci lokaci tsadarsa ya wuce mai hankali ya ɓata shi ya wuce mai hankali ya bata shi domin lokaci ko bacci kake yi shi wucewa yake yi baya tsayawa ba zai jira ka har sai ka tashi ba ba zai jira ka har sai ka tashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ataka qabla saqamik lafiyar ka kafin rashin lafiya ka amfane ta ka amfane ta lafiyar ka kafin rashin lafiya yadda muke maganan nan wani yana kwance a asibiti gidan likita daga ɗakin da yake kwance yake jinya ya fi wata biyar bai tako bakin asibiti ba a cikin ɗakin yake kai yanzu za ka kaɗa ka shiga can ka shiga can ba ka san me zai biyo bayan wannan zirga-zirgan kan ba ka yi ƙoƙari ka amfani lafiyar kafin rashin lafiyar hayataka qabla mautik annabi yace kuma ka amfani rayuwarka kafin mutuwarka ina nasiha wa kaina da ku ƴan uwa da mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah mutuna dukkan darussan da muka gabata muka gabata bisa ni'imomi da Allah ya mana godiya ma Allah shine kayi abin da ya dace yadda ubangijin ka yi tsara maka ka yi rayuwa rayuwa mai kyau yadda addini zai amfane ka al'umma za ta amfane ka iyaye ku sani Allah ya ɗora muku nauyi da haƙƙi na kula da tarbiyyar 'ya'yanku warrajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma shi abin tambaya ne a kan su ranar alkiyama waɗannan ‘ya'yankan ba za ka bar gaban Allah ba duka sai an bincike ka a kansu in sigari ɗanka yake sha Allah zai tambaye ka ya aka yi ba da ka ce mishi ba ruwanka tun da yaron nan ya baka shi tun bai san sunansa ba idan ka kare kanka ka yi abin da ya dace jarrabawa ce ta shigo a barka in an samu sakaci a rike ka abun walmar a tura'iya fi baiti zauji hawa waladi kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da 'ya'yansa wahiyar mas'ula an ra'iyyatiya ita ma a bar tambaya ce akan wannan kiwo da Allah ya bata mata ku ji tsoron Allah ku riƙe haƙƙin Allah ku riƙe haƙƙin mazajenku ku sauke haƙƙin ƴaƴa na tarbiyya da reno da aka baku Allah zai tambaye ku a kai. abinda kika gina gidanki kika rayu a kansa shine abinda ƴaƴanki za su tashi a kai rayuwarki ita ce abin kwaikwayo a wajen 'ya'yanki? ki zama uwa ta gari ki zama tsayayya wajen tsare mutuncinki da addininki ki sani waɗannan yara amana ne a hannunki ki sani rayuwarki su ne mafiya kusanci wata matar saboda lalacewa za ka samu ƙariya ƙariya ƙarya su a bakin mamansu suka koyi ƙarya ba a anguwa aka ɓata su ba zagi wannan zagi zagi a yi ashar wani ba a anguwa ya koya ba a gun mamansa ya koya in ya mata laifi ta zagi ubansa ta zagi uwarsa shi a bakin mamarsa ya koyi zagi akwai uwar da za ta haɗa kai da ɗanta su yi ƙarya wa babansa ta yaya ta yaya za ki nasara a rayuwa yaron da aka baki amana wata tana tare da 'ya'yanta a gidan babansu zai shigo ta yi wa baban bayani su 'ya'yan sun san ƙarya mama take yi wa baba Ke da aka baki amana ki kula da su yanzu wannan matan da za ta haɗa kai da ɗanta su yi ƙarya wa mahaifinsa ko kuma ta shirya ƙarya wa mahaifin ‘ya'yan sun san abin da mama ta faɗa ƙarya ne yaushe za ta kira yaran nan ta ce musu mai ƙarya zai shiga wuta zai yiwu ba zai yiwu ba idan ɗanta ya ɗauki abin da ba nashi ba wata ta rufe ido ta buge shi saboda ɗan yana sata amma a kan idonsa ita kuma take satan abincin babansu tana sayarwa ta yaya za ta hana shi yin sata ba zai yiwu ba wani yaron zai tafi masallaci da mahaifinsa kai wani mahaifiyar ne za ta kora shi ta ce ka je masallaci kai sallah amma zai je masallacin ya dawo ya same ta ita ba ta yi sallan ba ta yaya za ki tsare wannan amanar ɗaliban ilimi ku ji tsoron Allah ku tsaya ku yi abin da ya dace ba abin da ya dace da matashi kamar yadda muka ambata kamar neman ilimi babu wani abu da Allah zai taimake ka da shi a rayuwa kamar neman ilimin addini annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wadda Allah ke nufinsa da alkhairi Allah sai ya fahimtar da shi addini duk wadda kaga ya kama hanyar neman ilimi to ya kama hanyar shiga aljanna ne man salaka tsarikan yaltamisu fiye ilman sahalallahu lahu bihi tsarikan ilal janna malamai masu karantarwa masu da'awa masu wa'azi duka a ji tsoron Allah yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah zai maka shine ya sa ka a layin masu karantar da addini ko masu kira zuwa ga Allah ai shi yasa ake cewa malamai magada annabawa akwai wani gadon arziki da zaka samu a rayuwa kamar a ce ka gaji annabawan Allah babu duk wanda ya hau wannan layin Allah ya mai arziki kar ka ɓarar da wannan dama da Allah ya baka saboda son zuciyarka Allah ya saka a layi mafi kima kowane ɓangare da magadansu annabawa ba 'ya'yansu ne magadansu ba annabi ya ce malamai su ne magadansu Allah ya baka goma ta arziki ya datar da kai ba wani abu da za ka nema ka bi a rayuwa mafi alkairi kamar abin da Allah ya maka yana daga cikin abin da yake hakki a kan malami kafin ya yi nasara shi ne ya yi aiki da abin da ya karanta yake karantar da mutane a ta amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun kama mutane wa'azi ka kira su ka gaya musu duk abin da zaka gaya musu kai kaki aiki da shi annabi salihu alaihi salatu wassalam yake gaya wa mutane wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu Ya ce ba zan taɓa saɓa ba ma abin da nake hana ku ba in hana ku abu ni kuma in je in yi to na daga cikin abun da ke nuna maka karatunka ya yi albarka shine kai karatunkan ya shiryar da kai domin duk wadda iliminka zai amfane shi lamba ɗaya wadda ya fi cancanta ya mori ilimin kai ne ilimin abu na biyu shine kira zuwa ga Allah kar ka tara ilimi ka san ilimi duk kashinsa sannan ka naɗe ƙafa ga barin kiran mutane zuwa ga abin da ka sani ballihu anni walau aya duk wanda Allah ya bashi ilimi to an ɗora mishi kuma nauyin nusar da bayin Allah zuwa ga abin da Allah ya bashi wa iz akada Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu Allah yace mun yi yarjejeniya da alƙawari da waɗanda aka ba su littafi za ku fito kuma mutane bayani ba da ku boye ba duk wanda aka ba shi ilimi ya boye ya cutar da kanshi karkare na kanka kai dai karka shiga abinda baka da ilimi a kansa udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al ka yi kira abu na uku shine ku zauna ku karanta da ɗalibai da kuma al'umma walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba ku karanta da na bayanku yadda yau ku ne a kan karantaswan ku ne a harkar da'awan gobe ko jibi akwai waɗanda za su taso ku kuma bakunan malamanmu da yawa waɗanda suke kawo muku ziyara ake waɗannan karatuttuka da su ku kanku kun san akwai waɗanda yanzu suke kwanci a kabari ashe kenan dole ku da kuke kan ganiyar kuma ku zauna ku karantar da na bayanku domin in ba ku nan su kuma su ci gaba da aiki abu na hudu shine kuma ku taimaki junanku akan aikin kana karantaswa kana da'awa kana wa'azi wani ma ya zo yana wa'azi to hakki ne a kanka ka taimake shi akan wannan aikin hakki ne a kanka وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأكرتم على ذلكم إسري إسرا بمعنى عادي قالوا أكررنا Allah ya ce na yi yarjejeniya da dukkan annabawa dukkan manzanni duk wanda ya tashi yana da'awa yana kira sai kuma ga wani annabi manzo shi ma an tayar da shi Allah ya yi alkawari da wannan zai karfafi wannan manzon ya gaskata shi dukkan manzanni malam shankiti ya ce sai da Allah ya yi yarjejeniya da su kowa ya yarda zai taimaki ɗan uwansa kar wani ya zo yana wa'azi baka jin daɗi kar wani ya zo yana wa'azi ka ga kaman zai sha gabanka a'a ka ƙarfafe shi ka taimake shi ka tsaya ku yi aikin tare aikin ba da ku iya gama shi ba dukanku duk malamin da ka gani inda za a ware mishi anguwansu a ce to nan yankin an bar maka da fatawarsu da duk abin da za su nema na sanin addini an bar maka ba zai iya ba muna kira ga al'umma da ku ji tsoron Allah abin kunya ne a dunkule a jama'ance a ganku a cikin saƙon Allah yadda aka yi taron nan wani lokaci haka za a wayi gari makiɗi ya zo kuma an taru ba ka ji kunyan Allah ba ba ka ji kunyan Allah ba ka ji kunyan Allah ku yi gungu ku yi gangami na saba ma wadda ya halice ku banda laifin da za ka yi aboye banda abin da za ka ji naka ka kashe dukiyarka wajen a yi abin da wadda ya baka dukiyar bayi so yanzu kai kai sakayya ma Allah kai za ka ɗaga hannu tana roƙon Allah ya maka abin da kake so kai kuma ka sa dukiya ka mishi abin da bayi so ya kamata ka cire dukiyarka ka ɗauki nauyin makaɗa da mawaƙa da mata a zo a saba ma ubangijin da ya baka kuɗin ba ka ji kunyarsa ba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku tuna duddaren dadewa za ku haɗu da Allah duddaren dadewa inna rabbaka labil mirsal Allah yace ina jiran kowa shine ma'anar inna rabbaka labil mirsal Allah yana jiran kowa duk abin da kake yi yana jiranka kuma da ku haɗu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqihi da a haɗu da a haɗu da a haɗu da a haɗu ku gyara rayuwarku ku inganta rayuwarku ku zama abin sha'awa ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ku rayu rayuwa ta nagarta kar sashi ya cuci sashi kar sashi ya zalunci sashi kar sashi ya aibata sashi kar sashi ya ɗauko ɓarna ya kawo cikin sashi muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah kuma ya zauna da ku da mu lafiya wannan ƙasan Allah ya ƙara albarka cikinta jagororinku shugabanninku Allah ya taimake su da namu baki ɗaya masu dukiyarku Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara albarka ma dukiyarsu Allah kuma ya ƙara aminci ma rayuwarsu da harkokinsu malamanku Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya musu jagora yadda suka tsaya a hidimar addini Allah ya tsaya musu duniya da lahira mata da muke gabatar da karatuttukan nan koyaushe da su Allah ya muku albarka Allah ya ma zuriyar ku albarka Allah ya ma auren ku albarka Allah ya taimake ku matasa Allah ya gyara rayuwar ku Allah ya kyautata al'amuran ku Allah ya zama gatan ku Allah ya tsaya muku Allah ya shiga cikin al'amuran ku Allah ya tabbatar da a akan alkairan duniya da lahira jagorori alarammomi 'yan social media Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkairi dukkan wadda ya shiga ya sa hannu cikin gudanar da waɗannan karatuttuka da gudanar da dukkan ayyukan da aka yi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka Allah ya tabbatar da digadiganku Allah ya sa kuma wannan haɗuwan sakamakon ta ya gidan aljanna gare ni fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk